Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cocin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji dalilan ɗaliban makarantar sakandaren da magaram na shafe shekaru bakwai suna zanga-zanga duk zagorowa shekara. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a asalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. jiya alhamis ne jihar texas ta yi ban kwana da tsohon shugaban amurka george herbert walker bush a birnin houston kafin a ɗauki gawarsa a jirgin ƙasa zuwa inda aka binne shi an ajiye gawar a shugaban amurka na 41 cikin makara da aka lulluɓe ta da kyalle mai zanen tutar amurka a majami'ar houston domin masu makoki su je su ban kwana da ita bayan kammala jana'iza an ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman wanda ya tafiyar kilomita 120 zuwa wajen da aka binne shi wannan shine karan farko da jirgin ɗaukar gawan ya ɗauki shugaban amurka tun lokacin da ya ɗauki dwight d eisenhower daga Washington zuwa jihar Kansas shekaru 49 da suka gabata. An binne Bush babba a kusa da matarsa mai shekaru 73 Babura wadda ta rasa a farkon wannan shekara da muke ciki da kuma 'yarsu Rabin wadda ta rasa tana mai shekaru uku a duniya. 'yan majalisun amurka na shirin ɗaukar mataki kan saudiya game da kisan ɗan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a yemen ana sa ran nan ba daɗaya majalisar za ta ba da wasu matakai da za su nuna fushin amurka ga saudiya amma kuma wannan yankuri sai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisa suka kama aiki a watan janairu cikin matakin da 'yan majalisar za su yi la'akari akwai kudirin da zai ɗaura alhakin kisan ɗan jarida jamal khashoggi akan yariman saudiya muhammad bin salman sai kuma kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan amurka a yakin da saudi ke jagoranta a yemen haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa amurka sayarwa da saudiya makamai da aka mata takunkumi yanzu haka akwai kwararen kwaran haɗin gwiwa tsakanin 'yan majalisun da ke majalisar dokoki da ke san a ɗauki mataki amma sai dai mako guda kaɗai ya rage musu wanda yanzu haka ke ƙoƙarin samar da kasafin kuɗin da zai ci gaba da baiwa gwamnati damar yin aiki. kwanaki hudu kenan da shiga yajin wato da shiga yajin aikin likitoci a kasar zimbabwe yayin da gwamnati ta ki biya musu bukatunsu da suke neman a biya su albashi da kudin kasashen waje kasancewar darajar kudin kasar ta faɗi ministan lafiya na zimbabwe obadiya moyo ya amsa likitocin da cewa ya ce ba za mu so mu yi wa juna karya ba mu ɓata wa juna lokaci baki ɗaya mun san cewa babu wasu kuɗaɗen waje da za mu sayi ko da maganin da ake amfani da shi a asibitoci ne balle a ce za mu biya mutane albashi da su yayin da ɓangarorin biyu ke kace na ce wata mata kuka take a asibitin ferrienta bayan mutuwar uwar mijinta matar ta ce uwar mijinta ba ta samu kulawa ba tun ranar talata lokacin da aka kai ta asibiti a dalilin hatsarin mota yanzu haka dai asibitocin ba sa karɓar marasa lafiya saboda yajin aikin da likitocin ke yi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc firaministan faransa edward philip ya ce za a aika da 'yan sanda sama da dubu sittin da biyar domin daƙil sake faruwar tashin hankali a yayin wasu zanga-zanga masu zuwa an fitar da wannan sanarwa ne duk da matakan da shugaban kasa emmanuel macron ya dauka na ranar laraba na cire harajin mai wanda ya haddasa rashin zaman lafiya tsawon makonni ranar asabar da ta gabata birnin paris ya fuskanci mummunan tashin hankali inda masu zanga-zanga suka yi ta kona motoci da fasa shaguna a fitattun wajen nan na champs elysees jami'an gwamnati na nuna damuwa su kan cewa idan har aka sake samun irin wannan zanga-zanga ta ranar asabar wato za ta iya kawo matsala ga tattalin arziki 'yan tawayen huti a yemen sun ce yau juma'a za su yanke shawarar ko gwamnati da gaske take kan ta zaman tattaunawa zaman lafiya da ake yi a cewar mai magana da yawon kungiyar 'yan tawayen ba wato ba mu da wata matsala kan zaman tattaunawar da ɗaya bangaren amma yau ko gobe za mu tabbatar da gaske tattaunawar da ake yi majalisar ɗinkin duniya ce ta ɗauki nauyin taron da aka fara ji alhamis a birnin rimbo na ƙasar sweden wannan shine karan farko da ake zaman tattaunawa tsakanin 'yan tawayen huthi da iran kimara baya da gwamnatin yemen wadda saudi arabia ke wato taimakawa tun shekarar 2016 wakilin majalisar ɗinkin duniya martin griffin ya bayar da rahoton samun ci gaba da aka yi a ranar farko ta tattaunawar inda a duk bangarorin da suka amince da musayar fursunoni griffin ya buƙaci cewa duk ɓangarorin da su yi aiki cikin zuciya ɗaya domin isar da saƙon zaman lafiya daga ƙarshe wata ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙaran gwamnatin sudan ta kudu kan laifukan lalata wato kan laifukan lalata a madadin mata da 'yan mata talatin waɗanda ake zargin sojojin sudan ta kudu da yi musu fyaɗe. Antonia Mulvey da ke zaman daraktan ƙungiyar mai zaman kanta ta Legal Action Worldwide ta yi da'awar cewa sojojin Sudan ta kudu ne sun gallazawa matan da 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da mayar da su bayi. mulbe ta ce an shigar da karan ne jiya alhamis a geneva a wani kwamiti na majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da duk wani abu na nuna bambanci ga mata kwamitin wato kwamitin da zai duba shaidar da aka gabatar masa kafin ya aikawa da gwamnatin sudan abin da ake tuhumarta da yi kan haka ne mulbe ta ce dole ne su kare mutanen da wannan abu ya faru da su ta hanyar ɓoye sunayensu. labaran duniya kenan kuka saurara sarfilu hashim gumel ya karanto kabarin mu nufi jamhuriyar niger inda ɗaliban makarantar sakandare suka shafe shekaru bakwai suna zanga-zanga kowace zagayowar shekara wakili ya matamar abari na ɗauke da dalili. ma'azuman shine mai watsa labarai a kungiyar dalibai ta usn na nan da magaran shidda da watan disamba wadda rana ce take tana mana da rashi da muka yi na abokinmu Muhammad Laminu mai kanti. Yau da sai mun samu mun halarci can makabarta don mu mai addu'a da gidansu muka je muka gaida dangin shi muka yi addu'a nan. Kuma akwai lakca yanzu da muna nan ana tsara ta da duka ɗalibai na jihar da magaram da 'yan aikin hannu da ɗalibai abokanmu na jami'a sai je sai je da fagen share jami'a. Zan yi wasan ƙwallon ƙawa na haɗin kai tsakaninmu da mu da Eh, diyan yayin mu wanda suke university kuma yanzu akwai kwamitin tsare-tsare wanda muna tsammanin yin wani abu a nan zuwa gaba ta wannan ah, rana hutowa ko kuma rashin zuwa makaranta da kuka yi kamar ta samu karbuwa za a ce a ko ina sassa daban-daban na ƙasa nan e wannan rana ta samu karbuwa saboda kwamitin zartarwa ne na ƙasa ya ba da umarnin tahiya wannan yajin aiki muna sa ran duka a jizi wannan abu duka ya tai wannan karo na bakwai ne muke sallata tsawon shekarun nan bakwai ɗaliban suna fitowa abinda ma'azi ya ce ba a san ransu ba suke barin karatunsu ya yi kira ga hukumomi su kawo karshen wannan lamari a wannan jamhuriyar da je ta bakwai akai abin yau shekara bakwai shine muke kira da babban murya da a kawo karshen wannan abin kai kasance kullum hutawa ce zan mu yi muna bata karatun mu kuma babu wani abu da suke tunda abu ne wanda ba a kan doka ba aka yi shi in kuna tana duka wancan tunda shi dan nijar ne ba a san ba mi zai zama gobe yana cikin ɗakin karatun shi ne wanda abu ya same shi shine muke kira ga hukumomi nan nan da hukumomi na ƙasa baki ɗaya da a yi kokari wannan abu a kawo ƙarshen shi kai kasance kullum hutawa zan mu yi titi muna ta abubuwa mu wannan mu ma ba san shi ba muke da kuka je wajen iyayen nashi kamar eh, menene kuka gani ku inna wa da muka je gidan nashi ma ma'aifan nashi da uwar tashi da tsohon nashi Allah musu cika sai yan uwan shi dai famin shi na gidan da makwabta muka zo suka zo aka yi addu'a muka yi jawabi makwatanta musu da hanzu muna nan muna bi saboda kawa kafin su rasu iyayen mai kanti sun samu diya usman lawali batire shine jagoran kungiyar ɗaliban a wancan lokaci shekara ta 2011 a hannun shi ne kuma mai kanti ya cika lalle kam haka ne laminu allah mustika a gaban tare da ni da ma'ahin shi muna cikin likita to wannan mutuwa eh, talabini mai kanti menene haƙi abin da ya kamata ya kamata a nemi diya kuma banda diya da za a nemi hallo wanda ya aikata wannan aika aikan ya kamata a kamo shi a zo a hukunta shi dukan da ya kamata kuma ni ne na shigar da kara a kotu da cewa yaro alkwal a kashe shi bu yarda raba eh wannan dama shine shine sun tantakwa kwa wata shekara ai wannan zama a gamu a zo a yi addu'a a je gidansu a yi mu yake ce mishi a yi addu'a kuma a shi a ziyarci kabarin shi kamar yadda ake na wannan na febri da ake canya mai tunda kun ga kun lura namu na mai kantin na february ai ba ɗaya ne ba tunda shi a na february da aka yi ba a samu aka yi wani biyan diya ba ba a samu aka yi wani zama ba takamaimai wanda aka san ko ne ake ciki mu Allah sa mun samu mun yi har zama guda biyu da gwamnati a ɗaya waje na nemi bayani daga hukumomin ilimi sai dai hakata bata cimma ruwa ba dukkan wayar da na buga ba amsa tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger jami'a gaida ta kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda goma na Washington ke cewa karfe biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Aisha Yushau Armayau wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali. A makon da ya gabata, ta ce ta ga marasa lafiya maza da mata da ke zuwa asibiti akai-akai su dubu goma sha shida da ɗari tara da goma a cikin watanni bakwai a wannan shekarar. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga Dr. Aishatu. A sababbi kuwa a tsakanin januwari zuwa julai mm. an ga maza sabon cases 623 an ga mata 1209 to kin ga nan mata sun fi maza yawa kin gani kuma ba mu da likitocin nan mata kuma yawancin matan nan da na karatu miki ina ko dai su zo miki da ciwo na maganar haihuwa bayan haihuwa suka samu ciwon ko kuma ciwon bakin ciki depression saboda hmm. tashin hankali kala-kala. Yanzu ɗazu da kike bayani kin ambaci hmm. cewa waɗanda ke da wannan matsalar ta kamar hmm. taɓan hankali haka ko gushewar hankali yawancin eh. mutane sai a ɗauke su tamkar ba su da wani sauran amfani a rayuwa ana nuna musu wariya ko kuma ana kyamatar su shin wani kira zaki yi ma al'umma kin gani a kullum abin da kika mutane shine ko wannan ciwon Mm. ba wai don Allah ko don mutum ya yi laifi ba ne ya samu wannan ciwon kin gane ciwon mm. nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon kin san dalili mm. saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya in ne maganan kai na maganan kwakwalwa kenan haka dan saboda ciwon taɓin hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne ka gada a kakannin kakanni kila baka ma san da zai ya ba kakannin kakannin ka hmm. kin gane zai fado kanka ko zai fado kan ɗanka ko zai fado kan jikanka hmm. zai iya yiwuwa magani ne ka sha Hmm. wannan fansida wannan wannan fansida da ke gani wasu in suka sha fansida sukan zo mana suna ihu suna dare dare ya buga musu kai zai iya yiwuwa hadarin mota hadari ba lalle sai na mota ba zai iya yiwuwa daga kan garinka zaka faɗi kasa ka buga kanka zai iya yiwuwa ka tashi da daddare kana lalabe lalabe ba wuta ka buga kanka akan bango kin gane zai iya yiwuwa an yi jifan dutse ya fada kanka zai iya yiwuwa kana bakin titi mota ta bige ka saboda haka kada ka danne ciwon ka kyamace shi idan ba za ka iya taimaka masu ba to kada ka je ka yi dariya ko kuma ka ce Allah ne ya kama shi akan yayi wani abu kuma ciwon nan in har za a gane daga farko farko akwai waɗanda muka ba magani suka warke yau akwai wanda ni na ba mutane sama da hamsin magani da har yau ba su ƙara dawa da wannan ciwon ba kin ga ciwon farfadiya ai ba ciwon taɓin hankali ne ba ciwo ne hmm. wanda kan mutum yake spaki ba hmm. ciwon da za ka zo bane ba a ce a ai mutum ciwon da akwai wanda muke kira neurologist suke dubawa. To amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba ne da yasa muke duba saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su. A wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga ya janyo illar da mutumin zai fara yin abubuwa da ba daidai ba. Hmm. To sai eh, wannan shine sai a kawo mana kin gane a mm. hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke akwai ka'idan ba da maganin in har abin bai lallace ba in ka zo za a baka magani kuma za ka warke to amma mm. za ki ga kamar a katsina da yake miki magana idan zan ga yara hamsin arba'in ciwon farfadiya suke yi kuma ciwon mm. farfadiyan nan sun fara ne tun suna jarirai suka yi zazzabi fisgar ruwa ake ce mishi fisgaruwa ruwa tiga convulsion kenan kin eh. gane a lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar magana sai da suka shekara hudu ko biyar sai abin sai ya zo so daya sai ba a koyi ba sai ya zo so biyu sai sun kai shekara goma sha kan ya riga ya gama bugawa mm, mm. kin gane sun riga sun faffaɗi brain din ya riga ya gama nuna cewa sai aka mana su to in an kawo wannan tsakanin da Allah da annabi yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan ya daɗe ya dade ya dade lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za iya maka da ya fi na wasu ma magana ma ba sa yi suna tsari a jikinsu kin gane mm. wasu suna dukan kansu suna jima kansu ciwo shi abin da za musu kawai shi ne mu kokari su bar ji ma kansu ciwo su rika samun bacci na wannan ke da kin gane ai manejin kawai amma ba za ka iya bada maganin da mutum zai warke mutum da an riga an yi taking time dakta yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman a kan yara tun da su ba magana suke wa balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su yawa inda kamar yaro wannan fusgar ruwan da ake cewa mm. fibra convulsion in jikinsu ya zafi sai su fara convulsion kin gane da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti kai ka gaya ma likita ga abin da ke faruwa kin gane mm. ka yi treatment din ka har karshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi ne dan wasu cewa mutum a'a ai ai wallahi an yi mishi ne kuma ma da aka ma je asibiti da aka bashi magani shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti Masu sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Aisha Armaya sha'u da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malamai yanzu kuma ga Daula Salim dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Sharhin Cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Yahoo Lifestyle inda aka yi tsokacin labarin matar tsohon shugaban kasar Amurka Michelle Obama tare da abokin cin mushenta wato tsohon shugaban Amurka George W. Bush. sun maimaita wata musayar alawa da suka taɓa yi a lokacin da ake zaman jimamin mutuwar tsohon shugaban amurka george w bush dan mamacin wato tsohon shugaban amurka george bush ya miƙa wa matar tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama wato michelle obama alawa a lokacin da ya zo gaisawa da ita sai jaridar Basilia Time Delta da ta rawaito cewa wata malamar kimiyya a wata makarantar sakandare ta garin Basilia a jihar California ta aske wasu ɗalibai gashi yayin da take wakar taken ƙasar. Jami'an 'yan sanda sun kama malamar sun kuma caje ta da saka ɗalibai a hanyar cutarwa. An ɗauki hoton bidiyo a lokacin da take aske wani ɗalibi gashi kuma tana wakar taken ƙasar sannan tana ce mashi ya tsaya ba ta gama ba. Sannan ta yi ƙoƙarin aske wata ɗaliba gashi bayan da sauran ɗaliban suka gudu suna ihu. sai jaridar washington post inda aka rubuta labari mai take an haifi wata jariri daga mahaifar macen da ta mutu likitoci sun karɓi haihuwar jaririya ta farko wadda aka haife ta bayan an sa wa mahaifiyarta mahaifar wata mata da ta mutu duk da an taɓa haihuwar jarirai da mahaifar da aka sanya wa iyayensu amma yawanci mahaifar mutane ne masu rai ake sa musu kamar 'yan uwansu ko kawaye masu bincike sun ce wannan nasara da aka samu zai taimaka wajen haifar jarirai da mahaifar mutanen da suka mutu ita dai mahaifiyar wannan jaririyar an haife ta ne bata da mahaifa daga ƙarshe bari mu je jaridar new york times inda aka rubuta labarin shahararre kuma sanannen fim ɗin nan mai suna black panther ya shiga sahun karɓar lambar yabo ta Oscar taron karɓar lambar yabo ta fina-finai da za a yi a watan Maris. Shi dai wannan fim din na Black Panther ya kafa tarihi mai girma inda aka sayar da tikitin shigar kallonsa dala Amurka biliyan 1 da miliyan 300. jaridun Amurka ku saurara na wannan makon daular Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya. To a gaida daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho. Salamu alaikum sashin Hausa na modar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga siyasu na Najeriya, jam'iyyar APC da jam'iyyar pdc. kuna zargin juna apc tana zargin gabriel da su da wani zarge-zarge duk ba zai kai mu ba kowane ɗan takara ya tsaya ya zage kawai ya fadawa al'umma talakawa manufofinsa in sun zaɓe shi ga abin da zai musu da abin da zai musu shine demokuraɗiyya amma wannan yana korafin wannan yana sayan kuri'a wannan yana korafin wannan yana sayan kuri'a to wannan ba zai kai mu ba ya kamata kuma kasashen duniya sun zuba mana idanun su ga wani irin zaɓe za a yi a wannan kara ya kamata ku tsaya ku 'yan takara ku nemi jama'a kuma ku faɗa wa mutane abin da za ku musu wanda zai kawo musu ci gaba musamman ruwan sha wutar lantarki asibitoci makarantu da samawa matasa aikin yi Assalamu alaikum. sashen Hausa na gidan Radio Amerika. sunana abdulrashid jola musa gwarbawa daga jihar sokoto taron najeriya ina son amfani da wannan dama kare kira ga yan uwana matasan najeriya kiɗa da idan allah mu guji bangar siyasa musamman duba da gani da haka zaɓe ke ratuwa ya kira ga yan uwana matasa da allah mu guji bangar siyasa da kuma shaye-shayen miyagun kwayoyi da fatan allah sa mu yi aiza lafiya kuma a lafiya na wai ɗan gidan da amurka mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina kira ga al'ummar arewa maso gabashin najeriya ya kamata al'ummar arewa maso gabashin najeriya kamar yadda a baya muke ta'addu'o'i allah ba mu zaman lafiya allah ya ba mu zaman lafiya ya kamata mu ci gaba da wannan addu'o'i har mu fasa yi saboda sai ka ga abu kamar ya tafi sai ka ji an ce gobe an kai sojoji kaza a nan jibi an kai sojoji kaza a can kamata ya yi kamar yadda a baya muke ta'addu'o'i ubangiji allah ba mu zaman lafiya ya kamata talakawa yan uwana da masu hannu da shuni da yan gwamnatoci duk da muka yi sallah da sauran ibadu ya kamata mu da addu'o'i ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina a nagode gidan rediyon muryar Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi To amin da wannan addu'o'i za mu kai ga takaitattun labarai. To 'yan majalisun Amurka na shirin ɗaukar mataki a kan Saudiya game da kisan ɗan jaridan nan da kuma yakin da take jagoranta a Yemen ana sa ran ba daɗewa majalisa za ta ba da wasu matakai da za su nuna fushin Amurka ga Saudiyar. Amma kuma wannan yunkuri zai ci gaba ne lokacin da sabbin 'yan majalisa suka kama aiki a watan Janairu. Cikin matakan da 'yan majalisun za su yi la'akari akwai ƙudurin da zai ɗaura alhakin kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi kan yariman Saudiya Muhammad bin Salman sai kuma ƙudurin da zai kawo ƙarshen goyon bayan Amurka a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Haka kuma akwai dokar da za ta haramta wa Amurka sayarwa da Saudiya makamai da kuma ƙaƙaba mata mata kunkumi. kwanaki hudu kenan da shiga yajin aikin likitoci a kasar zimbabwe yayin da gwamnati ta ki biya musu bukatunsu na neman a biya su albashi da kudin kasashen waje kasancewar darajar kudin kasar ya faɗi. Firaministan Faransa Edward Philip ya ce za a aika da 'yan sanda sama da dubu biyar domin daƙile sake faruwa tashin hankali da a za a yi yayin wasu zanga-zanga masu zuwa. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin sharhi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter kuna ma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman safilu hashin gumel da ya taya ne gabatar da shiri da karanto labarai sai solomon abu da ya taimaka wajen har hada shirin da injiniya mu ta yau Zainab Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.